ta sanar da haka. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Mayakan ta'addancin sun tsinkayi garin mungunu wurin karfe ɗaya da rabi na safe, inda suka yi ta harbe-harbe ta ko'ina. Kamar yadda majiya daga jami'an tsaron ta tabbatar, ana musayar wuta tsakanin 'yan ta'addan da dakarun sojojin Najeriya. Wani ma'aikaci ya sanar da jaridar Daily Trust cewa harbe-harben bindiga da ƙararta ne yake tashi ta ko'ina. Haka zalika 'yan ta'addan sun kai hari a wani ƙauye mai suna Usmana Tigoni da ke karamar hukumar Ganzai a sa'o'in farko na ranar Asabar. Kamar yadda wani mafarauci ya sanar, maharan sun bayyana wurin karfe goma na safe ne inda suka fara harbe fararen hula. Har a halin yanzu ba a san yawan jama'ar da aka kashe ba yayin karanta wannan rahoto. Rundunar Sojin Najeriya da mayakan sun yi musayar wuta bayan da ‘yan ta'addan suka kutsa garin a ranar Asabar tare da yin harbe-harbe. Dubban 'yan gudun hijira da ke garin sun fara tserewa don neman mafaka. Channel TV ta gano cewa mayakan sun kai hari garin Ganzai da Gubiyo a lokaci ɗaya, duk da ba a samu rashin rayuka ba. Harin ya zo ne bayan da annobar corona ke hauhawa a jihar Borno. A ranar Juma'a, an gano cewa mutum 42 sun sake kamuwa da cutar kamar yadda Hukumar Yaƙi da Cututtuka Masu yaduwa ta Najeriya ta bayyana. A halin yanzu, jihar Borno ce ke da mafiya yawan masu cutar a yankin Arewa maso gabas inda ta tabbatar da kamuwar mutum 423 da mutuwar mutum 26. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirye-shiryen namu, ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.